قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون mun sanya shi alkur'ani da harshen larabci babu karkacewa ko sarƙaƙiya a cikinsa don kwaɗayin ko sa ji tsoron Allah ta hanyar aiki da umarninsa da kuma hannuwa ga hannunsa.